Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa a wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI tare da naku Nasiru Sani. kamar dai da kuka ji a cikin labaran namu yawaitar hare-haren boko haram da sauran kungiyoyi da ke dauke da makamai na neman kawo cikas ga sha'anin ilimi a najeriya ta la'akari da yadda waɗannan hare-hare ke ci gaba da tsananta hakan na ƙara haifar da fargaba dangane da makomar ilimi musamman na yara mata a wasu yankuna a ƙasar wannan shine maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakinku a yau Za mu fara da malami na farko wanda zai fara da gabatar da sunansa. Assalamu alaikum da suna sunana Mamman Abdullahi kaka gidan magaji ta wajen gore Nijar ba na ra'ayin masu saurari ina tuhu albarkacin baki na game da hare-haren da Boko Haram suka kai eh, tarayyar Najeriya musamman barno ilmi shine a gishirin zaman duniya. su wa'anga da sun kace boko haram sun hana a yi karatu na boko sun hana a karatu na muhammadiya to mi suka niyya suna ta kashe kashen rayuka ba su ji ba su gani waɗanda ba da na makaranta da waɗanda ba makaranta ba ana zuwa a kai mutane hari to su ji tsoron Allah akwai ran ina shibukau ina sauransu duk sun ta lahira ko kuma sun yi aiki na mummuna sun ta lahira don haka nan su ji tsoron Allah ya kamata a kula suna na mamma Abdullahi kaka tare da ni akwai gada na ganga da tsalaha kamakamo da ila dan kwansan gaba dai gaba dai rfi mai magana hassan albasari abu afan angon fatima da ke nan cikin garin fataskun jihar yoban tarayyar najeriya a tare da ni akwai dan uwa ya haya dinnan adira har ma da abokina ibrahim mai wankin hula a garin mai godiya a Kimba jihar Neja muke muku fatan alkhairi al'umma fatan muku wani lafiya to a zahiri na gaskiya batun dai ilimin yaya mata yanayin yadda za a ga cewa rashin tsaro a jami'o'i jami'o'i kusan shine ake samun satar innan ɗalibai din yanayin yadda za a ga cewa ake kashe musu goban su to akwai dai buƙatar gaskiya gwamnatin tarayyar Najeriya da kuma hukumomin tsaro a Najeriya din su dage wajen bada wa ɗalibai musamman ma wa'inda suke jami'a tsaro sakamakon za a ga cewa wani lokaci sai a ɗauke su wata da watanni ana ta cilikayya su da su da iyayensu da kuma 'yan ta'adda ita kuma gwamnati ba za a ga ta yi wani hoɓɓasa na ceto su ba to akwai buƙatar gaskiya a riga tsaron matakan tsaro da kuma yanayin dawowar hare-hare ma da muka gani a nan arewa maso gabashin najeriya akwai buƙatar gaskiya a ci gaba da daƙile innan hare-hare ɗin hassan albasari abubakar angon fatima da ke nan cikin garin fataskun gabar da kasuwa. Assalamu alaikum Radio Faransa. Sunana Umaru Kambaya wuri unguwar Nasarawa bayan Nefa a cikin jihar Kebbi, Najeriya. Babu shakka hare-haren 'yan Boko Haram yana kawo taɓarɓarewar ilimi ga ɗalibai a Najeriya. Al'amarin sai dai addu'a. Kuma kamar yadda na faɗa a can baya, abu uku suke kawo tsaro a Najeriya. Tsoron Allah ga shugabanni da kuma yin adalci ga shugabannin da kuma yin addu'a ga malamai. Kuma idan an ka rasa ilimin yaro tun shi na ƙarami to shi ke sa yaro ya kama tarbiyya wadda ba ta kware ba daga shaye-shaye sai ɗauke-ɗauke, dauke kaga sai a rasa ya duka duka karshe masu hikima sun ce ka zauna kara zube baka boko baka arabic baka noma baka kiyo baka saye baka sayarwa kai babun ta yi yawa mana ko ya zama banza to yana zama banza daga umaru baya wuri unguwar nasarawa bayan nefa a cikin jihar kebbi najeriya Assalamu alaikum gidan rediyo Faransa mai albarka tare kuke da Bashir Mamman dan Inna Kadisau karamar hukumar faskare da ke cikin jihar Katsina a tarayyar Najeriya. Alhamdulillah yau kun ba mu dama mu tofa albarkacin bakin mu akan yawaita hare-hare da ake ta ƙara samu na 'yan ta'adda dangane da wace iriyar matsala wannan hare-hare da ake samu zai haifa akan bangaren ilimin karatun 'ya'ya mata to wannan ba karamin matsala ba ce wadda hakikanin gaskiya har idan ana so a ga ƙarshen wannan matsala ba ma karatun ilimin 'ya'ya mata ba hatta karatun ilimin 'ya'ya mazan yana nema ya zama abin da ya zama musamman a yankuna na na arewa ba ma kamar irin su maiduguri katsina sokoto zamfara wanda wannan wurare su ne wannan matsala ta fita zara? fatanmu jami'an tsaro za su ƙara mai da ƙaimi dangane da ganin sun kawo ƙarshen wannan matsala sunana bashir mamman ɗan inna kadisau ku tashi lafiya Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Faransa International mai magana Mustapha muhammed Muji mai yadda da hukumar mulkin tsafe jihar Zamfara. A gaskiya wannan ta'addanci na Boko Haram ba karamin illaye ma harkokin ilimi ba a yankin borno da musamman ma irin halin rayuwar da aka jefa al'umma cikin musamman a ilimi na 'ya'ya mata na makarantun nan sakandare da zuwa firamare abubuwan kan ya yi muni sosai wannan duk shi ne jefa halin rayuwa al'umma cikin wani yanayi musamman ko muna a jihar zamfara ai kamar irin ta'addancin nan ne da annon haran daji da aka yi aka yi creating duk shi ma ya kawo koma baya na harkokin ilimi da kuma ci gaba na harkokin al'umma wallahi dukkan wa'anda ke ɗaukar wannan ne illa muna roƙo Allah ya muna maganin su da kuma jin daɗin da suke na harkokin ci da wannan harkar yaƙi duk inda suke ubangiji Allah ya kara to da su Allah shi muna maganin su Allah su kawo ƙarshen wannan labari ku tashi lafiya sashi Hausa Radio France International. Kada shafa. Ana tare da sashen Hausa na gidan Radio France International cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Hakanan mai sauraro kai ma da ke buƙatar bayyana ra'ayinka. Za a iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayoyin naka ta shafinmu na Facebook ko ta manhajarmu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari biyu uku hudu bakwai sifili shida shida uku biyar shida shida wani ɗaya sai kuma malami na gaba. Assalamu alaikum warahmatullahi sashen Hausa na gidan rediyon Faransa International. Kuna tare da haɗari mai kwamfuta mai yama lokal government Kebistan Nigeria. memba daga muryar matasan lahiya afirka to alhamdulillahi a yau ina son in yi tsokaci dangance da wannan maudu'i da kuka ɗauko mana. babu shakka matakin ci gaba da dawowa da hare-haren boko haram da dai 'yan bindiga gaskiya ya yi sanadiyar abubuwa da dama domin ya saka iyayen yara cikin zulumi a lokacin tura su makarantu to saboda haka alhaki ga gwamnatin tarayyar najeriya da kuma gwamnonin jihohi domin su ne adda yuka da nama akan matsalolin tsaro domin babu wani mai iya dakushe wasu hare-haren yan bindiga face su jami'an tsaro saboda haka ya kamata a ce shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya ɗauki matakin gaggawa tare da sabonta makamai ga su sojoji sojoji da 'yan sanda da dai jami'an tsaro da fatar allah ya ba mu zaman lafiya sunana haɗari mai kwamfuta mai ma daga jihar kebbin nigeria. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Radio RFI marko suna na Sani da a Alaska tsatsun burum a cikin jihar da magaram jamhuriyar Nijar. Hakika dangance da hare-haren da ake samu a Najeriya wanda har yake fuskantar da cewar eh, akwai karamcin zuwa 'ya'ya mata makarantu to gaskiya wanga abin ya kamata a ce a duba shi duba da cewar sai da zaman lahiya ake yin kodi. kai ba ma harkar wai karatun ɗiya mata ba duba da cewar kai shi kan shi zaman lafiyar ma wani abu ne a tsakanin al'umma mu dai fatan mu wanga eh, ta'addanci da ke faruwa a yankin mu na afirka allah sa a kawo ƙarshen shi kuma allah ka ba mu zaman lahiya a ƙasashen mu musulmai kuma ya kamata su kansu mutane masu ringa ba da gudunmuwa a fannin tsaro domin a ga an magance wanga matsalar tsaro sani da'u a latka tsatsun a cikin jihar da magarama a jamhuriyar nijar Assalamu alaikum gidan rediyon Irrafi Hausa to da farko suna na Lawal bin Hambali MK dan Sulba jihar Sokoto a tarayyar Najeriya gwaran yi lokal Sokoto tare da Alhaji Ibrahim dan mai kalli Danwaru a tarayyar Najeriya Gwaranyi Lokal Sokoto. ‘Yan rafi mu ne muku fatan alkhairi kuma ne muku fatan Allah ya ƙara basira da nisan kwana. Tabbas ai ba iya kawai ‘yan Boko Haram ke kawo matsala ga hare-hare ba a kan makarantu ke kawo matsala a kan harkar ilimin yara ba har ma da waɗanda ake cewa 'yan bindiga da waɗanda suke a arewacin najeriya su ma ai duk tafiya ɗaya ce saboda ni babu wani bambanci tsakanin 'yan boko haram da waɗanga 'yan bindiga waɗanda suka fita na al'umma arewacin najeriya saboda duk tafiya ɗaya ne tsakanin su to muna roƙon ubangiji allah ya mana ya kawo mana ƙarshen su kuma da fatan gwamnatin najeriya za ta yi abin da ya kamata iya ƙoƙarinta da sauran masu hannu a dangane da harkar tsaro don ganin an samu ƙarshen waɗannan 'yan ta'adda da suka fita na al'umma bayan haka muna roƙo hasashen ambaliya da ake yi a wasu jihohi a arewacin najeriya ubangiji muna roƙon ubangiji Allah ya kare mu kuma Allah ya kare mu ya kawo mana sauki idan mata ta zo Allah ya kawo mana sauƙinta ra'ayi daga lawal bin hambali mk dan sulba jihar sokoto a tarayyar najeriya gwaran yi lokal sokoto tare da muhammad wasa nasarawar daje wurna lokal sokoto gaba dai gaba dai gidan rediyo irrafi hausa allah ya bar zumunci na gobe to madalla Mai sauraro da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci. A madadin ku masu sauraro da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International. Musamman injiniyan namu na yau, Mustapha Adebisi da ya haɗa mana wannan shiri a kan na'ura. Naku, Nasiru Sani da na shirya da kuma gabatar ke cewa bisalam.